laƙibatul muttaqin wala udwana illa al zalimin amma ba'du yan uwa hudubar mu a yau tana magana ne game da adalcin almajirai na farko abokai na farko aminai na farko surukai makwabta na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka ce sahabi wa ake nufi da sahabi akwai istilahi na malaman luga malaman larabci game da wa ake ce ma sahabi suka ce shine mutumin da ya lizimci abu shi ai aka ambaci mata a matsayin sahibar mijinta saboda akwai lizimta tsakaninsu haka aboki yake da aboki amma akwai tarifi na shari'a kamar da malamai suka ambata shine wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya mutu akan wannan imani da ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallama ko da wata zamiya ta ja shi ya hita ya dawo matukar ya mutu akan imani to wannan ana kiran sa sahabi daga cikin sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ba za ka ce wanda ya ga annabi ba dan ka ce wanda ya ga annabi ka kore waɗanda an makahi waɗanda su kuma ba su gani sai dai su haɗu da shi sahabbai duk da taro wasu dukkanin su mutanen kirki da girma sai dai sun bambanta a matsayi da daraja da matsayi a mabambanta dukkaninsu mutane ne waɗanda suke da falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan adalcin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda a tabbatacce a wajen ahlus sunna wal jama'a ya tabbata a cikin littafin Allah mai girma a cikin suratul fatih Allah ta'ala yana cewa hakika ya yarda da muminnai yayin da suke mubaya'a a gare ka karkashin itaciya Allah ta'ala ya san abin da yake cikin zukatansu da haka sai ya saukar da natsuwa a gare su sannan ya tabbatar muku nasara mabayyaniya wadda a kusa wadda za ku samu wanda dalilin a wannan mubaya bai'atul ridwan shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika usman ibn affan halifa na uku daga cikin halifofin musulunci ya tafi makka ya hada wa mutanen makka cewa ni da na fito da almajirai na ban fito domin in yaƙe su ba na fito ne domin in taho in yi umra in koma wannan tasa don mashirkan laraba sun kange manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a Hudaybiya sun hana shi ya motsa sun hana shi ya tafi sahabbai da dama sun so tun lokacin a raba tsakanin gari da tsaki a raba tsakanin aya da tsakuwa amma da yake ita shari'a tana da tsari baka motsawa in ba a ce ka motsa ba baka aikatawa in ba a ce ka aikata ba da haka sahabbai suka tsaya suka bi umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ma sayyidina umar ya kai ya komo yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wai ba akan gaskiya muke ba ya rasulullah me yasa mutanen nan za su samu na sharuɗa ya rasulullah me yasa ba za mu gwabza da su ba a raba tsakanin gaskiya da ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai dakata al'umma muke wa'anda muke bin umarni muke da'a muke sauraren abinda Allah subhanahu wataala ya umurta to a lokacin ne annabi ya ɗauki jakadanci ya aika jakadanci karshen Usman ibn Affan ya ce ta yi makka ya hada mutanen makka abinda ya kawo mu shine mu yi umra ko akuya su ba za mu taɓa ba ko fulawa su ba za mu taba ba ibada muka zo yi mu ta suka ce a in muka bar shi ya shigo haka nan laraba za su yi mana dariya su ce ya shigo haggarinmu ya ibada ya hita ba tare da mun rike shi ba bayan usman ya isa musu wannan sako suka ce to kai usman tun da dai dan dangi haki kuma kana da kariya ta yi kai dawafi ga kaba mana ta yi kai bauta ya ce wallahi ba kaba abban ganin girmanta ba ba darajar ta abban gani ba ba masallaci mai alhorma abban ganin girma ne ba amma tun da manzon allah bai shigo shi ba ni ban shiga te tun da manzon Allah bai zagaye kaba ba har yayi umra ni kuma ba zan yi ba wannan cikakken ɗan sahabbai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to lokacin sai jita-jita ta watsu cewa Usman da annabi ya aika an kashe shi annabi ya ce in ko an kashe Usman ku zo ku yi mubaya akan jinin Usman sai mun kwato jinin Usman ga mutanen Makka ta wannan dalili yasa mutum dubu da ɗari biyu a wata riwaya a wata riwaya dubu da ɗari hudu a wata riwaya dubu da ɗari biyar suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai'a ka Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya wanda a cikin wannan aya Allah subhanahu wataala ya gwada cewa ya san abin da a cikin zukatansu kenan yadda zahirinsu yake haka baɗininsu yake yadda imanin su yake in ka gane su da suturar su ta imani to a zukatan su ma haka imanin ya tabbata da haka Allah ya saukar da natsuwa a cikin zukatan su shi yasa shi islam Ahmad ibn Abd Alim ibn Abd Salam ibn Taymiyyah al-Harrani yake cewa ya za yi da mutanen da Allah ya ba da shaida game da cikin su daidai yake da wajen su bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an kada wannan mubaya'a sai ce dukkanin mutanen nan ko dubu da ɗari biyu ko dubu da ɗari uku ko dubu da ɗari hudu babu wanda zai shiga wuta ko wuta ta shahe shi sai kan ma'abuci wancan raƙumi ja wane ne ma'abuci raƙumi ja shine wani mutum da ake ce ma jaddub ni kais wannan mutum munafiki ne kowa ya san shi baya cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi kuma waya baya cikin wanda suka yi annabi sallallahu alaihi wasallama baya a daidai wannan lokaci shi ana mubaya a sai ya jaya hannu ne da haka annabi ya ce duk wanda suka yi mu baya a yan aljanna ne wuta ba za ta shafe su ba sai wancan mutumin haka Allah subhanahu ta'ala yake tabbatar da matsayi duk da akwai bambanci na matsayi da daraja amma dukkanin su suna da girma da matsayi a wajen Allah kamar yadda ambata Allah ta'ala ya ce nisa ba za ku ciyar ba wajen daga addinin Allah alhali Allah shine ke da mallakar sammai da kasai da abinda a cikin su kuma shine zai gadar su ai baya daidai daga cikin ku wanda ya ciyar gabanin a buɗe makka kuma yayi yaƙi yayi yaki uwaye da 'yan uwa da dangi yayi hijira wannan girma ne da daraja ce da matsayi baya daidai ga mutumin da ya ciyar ya yi yaƙi bayan an yi fatu makka sai dai dukkanin su allah ya yi musu alƙawalin alhusna ita ce aljanna me zai tabbatar mana cewa alhusna ita ce aljanna shine faɗa allah subhanahu wataala a cikin suratul anbiya da yake cewa game da yan wuta lahum fiha zafirun yan wuta suna da wata ƙara da suke allah ka tsare mu da wuta Allah ka tsare mu da kusanci ga wuta Allah ce suna da wata ƙara da suke wa hum fiha la yasma'un wa duk da ƙarar da suke fa ba a sai Allah ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna su wa'anda kyakkyawan ambato ya gabata gare mu zuwa gare su ula'ika anha mab'adun su kan nisantar da su akai da wuta ya Allah ka nisantar da mu da wuta ko ta lantarki ta na ta lahira sai Allah ce la yasma'una hasisaha tartsacinta ma kururuwar wuta ba su ji wahum fi mashtahat anfusuhum halidun abinda rayukan suke so su za su dawama a cikin sa Allah ka sa mu cikin ni'ima Allah ta'ala ce la yahzunuhum faza'ul akbar firgita malam darare biyu hadari gare su malam dare na farko daren da shine daren ka na farko da zaka kwanciya a cikin kabari dare na biyu shine daren da za a busa tashin alkiyama ka taso Allah ka tsare mu wannan firgici Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan bakin ciki da tsoratar suwa na zabura mai girma su ba za ta rutsar da su wani da ya kyau bai san inda ya cikin kururuwa kawai dole kawai ya bi mai kururuwa wanda rana ce wadda za a bi mai shela wanda a ranar lahi wajalahu wa hashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa amma su wanda suka yi imani wa'annan da Allah yake bayani game da su wanda muna roƙo Allah ya mu a ciki sai Allah ya ce wa talaqahu malaika ko shi mala'iku za su haɗu da su ka to kana bako ka shigo wata ƙasa misali ka sauka airport baka san kowa ba da ka sauko stranded zaka zama amma kana saukowa sai ga mota ga wasu mutane suka tarbe ka suka ce dama kai ne wane suka ɗauki ka huta da wannan matsala to su ma suna hituwa daga cikin kabari mala'iku za su yi towa suna ta su suna cewa ha za yi muku zai kuntum tu'adun wannan ita ce rana da aka yi muku bushara sahabbai mataki biyu ne akwai muhajirun kamar da suratul hashir ta yi magana su ne masu hijira wanda suka yi hijira suka yi hijira suka bar danginsu suka bar dukiyarsu wanda suke neman falala Allah da girman sa da ɗaukakarsa da matsayi wanda mutane ne masu taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske babu wasu masu gaskiya kamar wa'annan mutane kashi na biyu a cikin wa'annan su ne wallazina tabawa uddar wal iman su ne wa'anda ansar wa'anda su suka tsaya suka karbi bakuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka ta yan uwansu na musulunci akan yan uwansu na jini akan yan uwansu na kasuwanci da yan uwansu na rayuwa wanda ta kai saboda martaba su da girman su Allah yake siffanta su da cewa yuhibbuna man hajara ilaihim suna son wanda yayi hijira a gare su dama kaida ta larabawa tun a jahiliya idan kai bakunta a cikin gidan mutum ka zo a matsayin bako bai tambaye kai daga ina hake sai yayi ma diyafa ta kwana uku tarban bako na kwana uku ya baka abincin sahi abincin rana abincin dare har kwana uku sai bayan kwana uku sai ya ce maka eh, malam daga ina wa haka bida daga nan sai ka ce mai to gaskiya ni na ma gane ba inda hake na tuba ba gidan bai kama da gidanka ba gidan can mai lamba kaza an kai sai sai to shike na Allah bai damuwa da abin da ya ci sai ka to kaga yana irin wannan yanzu ka samu wurin zagaya ko ka zagaya gari wa gari in ka shiga wanga gida kai kwana uku kwana biyu ma za ka yi sai koma wata shiya kai kwana biyu ce ba ko hake daga wani gari to larabawa suna da karimci kwarai to banda wannan karimci na larabawa su ansar suna da karimci mai girma mai daraja ta yadda Allah ya siffanta su da wata siffa wadda duk duniya babu yadda ya samu wannan siffa sai su sai kuma wanda ya koyi da irin halayensu wace irin siffa ce sai Allah ta'ala ya ce wa yusiruna ala an anfusihim walau kana bihin hasasa suna fifita bukatar ɗan uwansu abu ne suna da bukata da shi kiri shi kadai ke gare su amma suna fifita bukatar dan uwansu ko da shi kadai ne ke bance gare su isoshi sun ta zuwa a wajen yakin su yadda suke isari ga su sai Allah ta'ala ya ce wa man yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda ya fi karfin rowa kansa ƙetar kansa to wannan shine mai wanda yake da falahi wannan al'umma da muke ciki babu wani mutum da za a ce ma an fitar da shi daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi ko akwai kowa na fata a ce yana cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda abdaliya wannan al'umma kamar da Allah ya bayani a cikin suratu ali imran da yake cewa ku ne mafifici al'umma da aka fitar wa mutane da dalili guda ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umurni da alhairi kuna hani da abinki duk al'ummar da ba umurni da alhairi ba hani da abinki to al'umma ta rusassa jama'a duk anguwar da ba umurni da alhairi ba hani da abinki anguwa ce rusassa duk anguwar da babu dattijai babu ulu iya yan hauna yan hauna anil fil ard to anguwa ce rusassa dole ya zama akwai dattawa a cikin anguwa dole akwai waɗanda ke cewa a yi a yi ya zama akwai waɗanda za su ce a bari a bari dole akwai waɗanda za su tsawata ma wanda bai jin magana ya ji magana dole akwai waɗanda za su gani ana wani abu wanda bai dace ba su tsawatar a gyara al'ummar da babu waɗannan gidan da babu wannan garin da babu wannan to gari ne rusashi Allah ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da alhairi kuna hani da abin ki sai ce walau amana ahlul kitabi mutanen can da suka waye suna da wayewa kamin ku a ahlul kitabai da sun yi imani sun bi irin tafarkin da kuka bi lakanan hayran lahum da alhairi ya zama tattare a gare su daka duk wanda bai yi imani irin na sahabban annabi ba to mai imani bane da abinda Allah ya ce walau amana ahlul kitabi yana ba da misali da abinda sahabbai suka yi kenan sai ce lakana khairun lahum haka ya fadi a cikin suratul baqara sai ce wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufaha sai ce ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun yace idan aka ce musu yi imani kamar idan mutane suka yi imani su wane ne mutane su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar ayat tana bayanin cewa in ba su babu wani mutum sai su ce mu ne masu yin abin nan Eh, mu ne masu masu eh, zamu imani kamar da wawaye suka yi kai tsaye in ka taba yin Allah Allah bai kyale ka sai ya dauka maka mataki su ce ala innahum hum sufa'u walakin la ya'lamun su ne wawayen ba su da ainihin eh, sani in kana da alaƙa da alƙur'ani mai girma duk inda ka ga Allah ya yi bayani game da wa'annan mutane to za ka ga da ya yabe su zai faɗi wa'anda ke suka so da zagin su misali a suratul hashar innan da ya magana alfuqara'u alfuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim ya magana wallazina tabawu ad-dar wal imana ya yi magana wanda in ya ga dama ni da kai mu shiga ciki wallazina ja'u min ba'dihim kai tsaye sai ce a ila allazina nafaqu yaquluna li ihwanihim min ahli alkitabi la in ukhrijtum zuwa ƙarshen aya yana bayanin cewa fa banda wa'annan mutane akwai wasu tarin yashi akwai wasu tarin shara akwai wasu mutanen da ba su da amfani bancin group din nan uku wanda kai kokari ka zama cikin group na uku dan group na ɗaya da group na biyu su riga sun wuce su ne almuhajiruna wal ansar sai ka zama cikin masu yi musu addu'a ba cikin masu yi musu masu la'anta su ba wannan aya da Allah yake cewa mun kasance a al'umma mafificiya wadda take umarni da alhairi la shakka in ni zan shiga a yau malam hamisu zai shiga a yau wani daga cikin ku zai shiga a yau to kamin shigan musahabban annabi za su shiga domin su aka saukar da wannan aya suna raye su suka karanta ta su suka fahimce ta su annabi yayi yi tafsirin ta su suka sa abin da ta kunsa to in har ni da kai da mu da su mun shiga cikin al'umma annabi mafifici al'umma me ya fitar da su to tun da su ne na farko ba zai taɓa tabbatuwa ba ba zai taɓa faruwa ba irin wannan al'umma wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya irin wannan yabo ta kasance ta mafifici al'umma a ce wai dukkaninsu sun yi ridda in bancin mutane guda uku kamar da wasu daga cikin mutane suke ambatawa yanzu idan gwamnati ta ɗauke ko ta jiha ko ta tarayya ta ɗauke ka lecturing aka baka course lecturing mu ku buɗe kunnuwan ku musamman na arewa da kyau ku jiya aka baka course ka shiga akwai yaro guda saba'in a cikin aji ka karantar da su sai guda ishirin sun ka ci hamsin sun ka faɗi tsakanin da Allah su an shi ofar su ofar da sun ka baka ta aiki su an shi wala baka iya karanta su ba amma mallaman mu nan tuciya suke yi tsoro a ji tsoro ne kusi ne wuya gare shi ya kada mutane ai abin da a fa'ida gare ka kai malam ya zama ɗaliban ka duk sun ci jaraba shi da a gano ka iya karanta suwa Dalibai ba su gane ba ba suka ce ga dalibai ba suka ne ga malamin da ka yanzu waɗannan da suke cewa sahabbai sun yi dabancin mutum uku abubuwa guda biyu suka faru abu na farko kai tsaye sun soki annabi sallallahu alaihi wasallama cewa bai iya karanta suwa domin kai shekara ashirin da biyar kana karantar da mutane ko da waɗanda suka yi bai'atul ridwan ɗai banda waɗanda ibn hajar ya kawo a cikin isaba a ce ɗaya waɗanda suka yi bai'atul ridwan mutum dubu da ɗari biyar a ce duk sun yi ridda guda uku ɗaya sun ka gane abin da ka karanta suwa wallahi abin da ka zo yi bai amfani ba shi abin da ake son a karantar abu na biyu cikin wayanda sun kai riddaɗin bayan da ba su yi riddaɗin ba sai aka yi son mutum guda uku miƙidadu da ammaru da salmanu su ba su yi ridda ba ashe cikin wayancan hadda aliyu da fatima da hassan da husaini cikin yan ridda an fahimci karatun Tunda da dai uku ɗaya ba su yi dabo yan nan mun tabbatar da ali sahabi ne sahabi ya ce alhassan da alhussein wayan iri ne sahabai ne tun da uku abba su yi ba to wa'incan sauran su ma suna cikin da sun kai ridda in muka tayi da maganar su yasa shawar islam yake cewa cikin sunatun da nabawiyya babu wata magana wadda rafidi zai kawo a face in ka juya maganar raddi a gare sa ana fahimtar wannan da aka sahabbai Ah, ƙarya ce a ce sun yi ridda ya tabbata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a gurguje annabi ya tsoratar game da bacin sahabbansa kamar yadda imam buhari ya kawo a cikin sahih buhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kakku zargi sahabbaina ina rantsuwa da Allah ko annabi bai rantse ba abin da ya faɗi gaskiya ne kuma dole mu yadda yace ina rantsuwa da Allah da ɗayan ku yanzu zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhudu wanda ya je eh, aje ko umra ya shiga garin madina ya ga girman dutsen uhud in baka san girman dutsen uhud ba bar da kwatanta ma da kai girman sa ba in ka taba habiyan hanyar kwatarkwashi a ce ma dutsen shi shike kusa gare mu ko ta ce kawai ko girman dutsen kwatarkwashi kadai wanda bai kai girman dutsen hudu ba annabi ya ce da zaka ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na zinari ba kai mudun ɗayansu da suka ciyar ba na abinci ko rabin mudu ma'ana ina za a ce ma irin wa'annan mutane ne zan samu in na zo ina aibanta su ina bacin su wani ci gaba zan samu in ni taho ina cewa almajiran annabi na da nika alfahari da shi ina so dai duk mutanen mazana ni nika da wannan da Allah wa ba haushe ya ce gwada min ba haushe ba kada magana na wanda ya abin ga amma in dauke da haushe gwada min abokinka in faɗa ma wa hake ana faɗa ana wannan a turanci faɗa min abokinka in gwada ma kawai aboki yana tare da abokinsa ne laraba suna da wannan misalai da yawa ranar alkiyama za a kira annabi nuhu alaihi salam domin rana ce wadda wala da zina ursila ilaihim wala nas'alanna al mursali za mu tambayi waɗanda aka aiko ma aike kuma za mu tambayi ɗan aikin rana ce wadda babu dumu-dumu jama'a rana ce wadda wani ma'auni na gaskiya Allah ya aza wanda za a yi mu kowa kai wai ta kai wa akuya mai ƙawani da ta toni akuya akuya wadda ba ta da ƙawani sai wa an yi musu hisabi tsakanin su sannan a meshe su kasa fa to za a kira annabi nuhu alaihi salam sai a ce ma annabi nuhu ka isar da sako? sai ya ce lalle Allah na isar da sako. sai a ce to masha Allah ka gama aikinka Mutane annabi nuhu an san muku sako? ce mu wani mai gargadi bai taho da ba ba wanda ya taho da sa ce annabi nuhu yanzu akwai bukatar ka kare kanka annabi nuhu ya ce Allah na isar da sako a ce kawo shaida ba Allah ya aiko shi ba ba ya san yayi ba ce kawo shaida annabi nuhu ya ce ba matsala Allah ina da shaida annabi Muhammad da al'umma ce idan aka zo sai a bada shaida mutanen nan su ce mutane annabi nuhu su ce mutanen nan ba mu rayu da ku ba za ku bada shaida sai Allah ya ce lalle tabbas mutanen Nuhu suna da hujja ku al'umma annabi Muhammadu kuka ba da hujja kuka ba da shaida ta ina kuka zauna da mutanen annabi Nuhu kusa sai Allah ai mu annabin mu gashi nan dan gata sarkin gaskiya ya taho mana da alqur'ani daga wajen ka gaskiya kuma mun ji a cikin alqur'ani kana cewa kazzabat qaumi nuhul mursalin mutanen annabi Nuhu sun ta manzanni zaka musa ya taho kenan daga nan sai a gargada mutane annabi nuhu zuwa inda ya dace da su to shine annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya bada wannan isa sai ce ai shine fadar Allah subhanahu wataala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida wanda alwasat yana nufin adalci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama masu adalci ne mutanen kirki ne masu daraja ne masu matsayi ne kwarai da gaske a abin nan kamin tsayawa babu makawa dole mu yi wani bayani na wani abu mai muhimmanci lokacin da muke cewa sahabbai adalai ne ba mu ce ma'asumai ba ne babu wani ma'asumi duk al'ummar nan banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama haka babu wani littafi da adda isma kariya banda alqur'ani sahabbai suna iya kure suna iya ba daidai ba amma mu sani tare da cewa kurin su kasance su yan adam tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkanin ɗiyan annabi adam masu kuskure ne mafi kuma kyawo cikin masu kuskure su ne masu tuba ga Allah Allah ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka to amma mu sani kasancewa su ɗayan annabi adamu suna yin kore suna yin abin da ba daidai ba ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya gabatar na walwale musu matsalolin su su ishe su kariya game da matsalolinsu wato kuma abu ya faru a gurguje ranar yakin urdu sahabbai saba umarni suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su na hawa jabal rumat suka sauko isa ce mai tsawo babu lokaci a saman mimbarin wadu ba bayan sun sako wani abu ya same su hatta kai aka jarabci musulmai nasarar yaƙi ta koma ga arna sannan aka kare ma annabi sallallahu alaihi wasallam haure Allah yana faɗin don ka san matsayin mutanen nan dan ka kama ka daga zagin su ko aibanta su yace wala qad wa adahu istahsunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun sai ko yace minkum man yuhibbu dunya wa minkum man yuridu man yuridu al-akhirah summa sarafakum anhum liyaftalikum Allah istighfari zawi sai ce wala qad afa ankum ka kutar da hankalinku ya ce hakika Allah ya gazgata muku alƙawalinsa yayin da kuke kashe arna da izininsa har sai da kuka samu kasawa kuka samu jayayya kuka saba ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ku umarni ka ku sauko bayan kun ga abinda kuke so na ganima cikin ku akwai wanda duniya ta kawo shi ganima yake son ya samu ba laifi ba ne ka zo yaƙi ka samu ganima annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya fita yaƙi ko ya samu ganima ya dawo gida ko ya samu shahada ya koma yanzu zuwa Allah ya samu aljanna akwai wanda ganima sun ka so su samu na'am sai ce da cikin ku akwai kuma wanda lahira suke so hankalinsu ya tashi kwarai ya ce mun juyar sai muka juyar da akalai yakin linaftalikum don mu jarace ku su halin bin wali suka juya suka fara yakan musulmai lokaci yana cikin rundunar arna sai Allah ya ce sabu hankalin ya ta shiga sai ce wala a afa ankum wallahi tallahi tabbace na yahe muku da wawun da lamun da kafun da rantsuwa da tabbaci da taukidi mana ko ka gane ko ba gane ba ko ka yadda ko baka yadda ba ya yage musu suke da wannan matsayi ya ku bayan Allah suke da wannan daraja suke da wannan ɗauka da aka da muke cewa ga da suke kun ce masu bane ya ku bayan Allah a takaicin takaitawa malamai da dama sun yabo game da sahabbai kamar yadda aka ji a larabci su ibnu abdul bar su ibnu hajar al-asqalani su ibnu kasir su juwayni su ibnu sala haka hadibul bagdadi yana wata magana mai muhimmanci cewa da Allah bai saukar da aya kowace iri ba game da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da sun kai na hijira barin garin su jihadi daga addinin musulunci taimako da suka yi da imanin su ya isa darajar su da matsayin su da girman su ya ku bayan Allah abin da muke fuskanta ga yau muna 29 ga wata muna fuskantar muharram a cikin muharram galibi wasu suke fitowa musamman goma ga wata suna sukar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sani bamu da wata daraja ta wuce wannan mutanen da ba kiyaye muna addini ba da bai kawo gare mu ba da sun lalata addinin da bai iso gare mu ba in dai har aka bata su to abinda ake nufi qur'anin ma mu aji hadisan mu aji dan duk gare su suka fito Allah ya ba mu ikon kiyaye harsunan mu daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kan mu ambace su sai da kyautatawa kan mu soke su mata ko ƴaƴa ko almajirai na annabi Muhammad sallallahu alaihi alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار الحقبتنا اليوم العدلة الصحابة الصحابي لغة نسبة نسبة إلى الصاحب وله في لغة المعان تدور حول الملازمة والانقياد وإلها من النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وهناك تعاريف أخرى والصحابة يتفاوتون في ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي فضلهم عند الله تبارك وتعالى وعدلة الصحابة أمر متقرر عند أهل السنة والجماعة وسيأتي ذكر أقوالها أهل العلم من أهل السنة والجماعة في عدلة الصحابة في أدلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فألم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا بين الله تبارك وتعالى أنه قد رضي عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة إذ علم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق فأنزل السكينة عليهم في ذلك الوقت فهذه الشهادة من الله تبارك وتعالى على فرق إيمان أولئك القوم الذين بايعوا الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا ساهب جمل الأحمر وكان هذا من المنافقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واسمه جد بن قيس وكان عدد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ألفا وأربعمائة وإلى ألفا وخمسمائة شهد الله لهم بالإيمان وأثبت أن قلوبهم توافق ظواهرهم وأنه ليس فيهم منافق إلا رجلا واحدا أحبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم ولكن لم يبيع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير أي وعد الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح الحسنى وعلى الذين أنفقوا وقاتلوا من بعد الفتح حسنا ومصدق هذا قول الله تبارك وتعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبق لهم من الحسنى أولئك أنحى مبعدون لا يسمعون هسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم حالدون لا يحزنهم فزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون فهذه أيضا شهادة الثانية من الله تبارك وتعالى لأموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء منهم من أنفق من قبل الفتح أم من آمن وأنفق من بعد الفتح وقال الله تبارك وتعالى عندما عند ذكر مصارف الغنيمة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يفتقون فضلا من الله ورضوانه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 ومن يك شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال جل, قال جل وعلا أن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ويستهل أبدا أن تكون هذه الأمة التي احبر الله تبارك وتعالى أنها خير الأمة أخرجت للناس يستهل أن تكون كما تقول بعض الطوائف إن المهاجرين والأنصار كلهم ارتدوا إلا ثلاثة الذين يرتدون جميعا ولا يبقى منهم إلا ثلاثة لا يقول الله فيهم إنهم خير أمة أخرجت للناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل عهد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوحا يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول الله له هل بلغت فيقول نعم فيقول فيقول لأمة نوح هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول الله لنوح من يشهد لك أنك بلغت فيقول محمد محمد وأمته فيشهدون لنوح عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عند قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسر هذه الآية الوسط العدل وكذلك من الأمور التي تدل على عدلة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل, المج... بشكل المجمل وآمن ما قام به أهل العلم من تمهيس الروايات التي رواها أصحاب رسول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا صحابيا كذب كذبة واهرة على النبي صلى الله عليه وسلم بل مع الظهور البدع في آخر أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه لم يكن صحابي واحد من أولئك القوم أبدا وهذا دليل على أن الله اصطفاهم واحتارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم كذلك لا بد من التنبيه على أمر مهم وهو أنه لا لا يلزم من العدلة من العدلة الإسمة نحن وإن كنا نقول بعدلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا لا نقول بإسمتهم فهم بشر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن كل ابن آدم خطاؤون فهم من أولاد آدم خطاؤون يخطئون ويصيبون وإن كانت أخطاؤهم مغمورة في بهور حسناتهم رضي الله تعالى عن رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم قال علامة ابن عبد البر رحمه الله أجمع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول وقال ابن حجر الأسقلاني رحمه الله اتفق أهل السنة على أن جميع على أن جميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المفترئة وكذلك قال العراقي والجويني وابن صلاح وابن كثير وغيرهم إجماع المسلمين على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول قال هاتب البغدادي رحمه الله على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيئا مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل